kimanin miliyan 200 na sefa ne kungiyar tarayyar turai ta kuduri niyyar kashewa kungiyoyin kare hakkin dan adam a tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin wani shirin da aka yi wa lakabi da projet appui au défenseur des droits humains da nufin ƙara wa jami'an fafutuka azama a kan aiki bayan la'akari da irin ƙalubalen da suke fuskanta kamar yadda wakilin kungiyar EU a Niger Olai vawanma ya bayyana a yayin bikin ƙaddamar da ayyukan wannan shiri. les défenseurs des droits de l'homme qui agissent en leur nom propre ou à travers les, des organisations ya ce sau tari za ka ga masu kare hakkin ɗan adam suna ta faman gwagwarmaya su kaɗai ko a ƙungiyance kuma duk da matsin lamba ko barazanar da suke fuskanta ba abin da ke katse musu hanzari saboda haka ƙungiyar tarayyar turai a shirye take ta ba su kariya kuma ta kare mutuncinsu. Hukumar kare hakkin ɗan Adam ta CNDH ce aka ɗora wa alhakin tafiyar da wannan shiri da zai mai da hankali akan wasu muhimman fannonin kare hakkin ɗan Adam. Rabi'u Ba'are na daga cikin shika-shikan wannan aiki. Akwai fannin da shahi horo ko ko kuma fannin da shahi haraka justice kasan su a cikin aikinsu wani bi suna hukatar matsalar zuwa justice wannan proje na duk kula da wannan ko kuma har iyalan su ma duka paske an kama su kwaso ko kuma wuri abu ne da shahi iyalan su duka wannan proje shi na kula da wannan abu sakamakon wanda muke jira a ƙarshen wannan proje shine cewa ƙungiyoyin har hula sun yi aikin su yadda ya kamata ba tare da cewa an tsangwame su ko kuma an hana masu aikin su yadda ya kamata. Shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na Rezo Esperance Maman Bashir ya jinjina wa wannan yunkuri na kungiyar iyu e domin a cewarsa mataki ne da zai kare 'yan gwagwarmaya daga kwaɗayin abin duniya. Shi ɗan ƙungiya ya samu taimako to za a iya kare shi daga wannan kwaɗan na ya ce je ma wani banga don ya samu wani abu gare shi ko ko a ce a ba shi wasu kuɗaɗe don su zagi wani ko su tona wani asiri ko ko su yi wani abu wanda bai cancanta ba cikin hanyar su na kare haƙƙin adam. Mayar da sarai share ɗaya a yayin kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi ya zama wajibi kafin tantance ƙungiyoyin da suka cancanci cin moriyar wannan tsari. domin ta haka kawai ne za a iya cimma gurin da aka sa gaba. Wani lokaci da an ce harkar kuɗi ce ko harkar taimaka ne sai ka gani mutane sai ce sai abokansu sai kannansu sai ɗiyansu sai sai makarabansu ko ko wa'anda suke haraka tare to ya kamata a samu a wuce wannan matsayin a da ka'idoji na gari. Jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna a wajen ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa a 'yan shekarun nan sakamakon lura da yadda hukumomin kasar suka sha hana wa masu fafutuka 'yancin gudanar da zanga-zanga matakin da gwamnatin ta Nijar ke alakantawa da dalilan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.